صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل An kamo rediyo Hausa biyu haiti ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar sa Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin na Afirka a yau. Bayan sa kuma muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa. Daga nan kuma muna dauke da shirin na shiriyar Alkur'ani mai girma. Waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. kafin duk waɗannan sai an fara da shan shirin na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu rare Assalamu alaikum yau Laraba 20 ga watan Oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha uku watan awal na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu sauri ko kun san cewa shekaru 74 da suka gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan oktoban shekara ta 1947 aka amince da tutar da majalisar ɗinkin duniya za ta yi amfani da ita bayan kafa majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen yakin duniya na biyu an gabatar da batun samar da tuta ta majalisar ɗinkin duniya da kuma tambari ko kuma alama da ƙarshe dai a rana irin ta yau aka amince da tuta da kuma tambarin majalisar ɗinkin duniya wanda take yin amfani da shi har zuwa yanzu launin tutar dai shine shudi sannan kuma a tsakiya akwai tambarin majalisar ɗinkin duniya mai farin launi masu saurari ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan oktoban shekara ta 2011 'yan tawayen kasar libya suka yi wa mu'ammar gaddafi kisan gilla an haifi gaddafi ne a shekara ta 1942 ya yi karatun soja a kasashen ingila da girka a shekara ta 1969 tare da taimakon wasu sojojin kasar ya jagoranci juyin mulki wanda ya kifar da sarautar sarkin kasar muhammad idris sanusi bayan da ya dare kan kujerar shugabancin kasar libya gaddafi ya share shekaru 42 yana mulki a kasar sai kuma bayan tasowar wata guguwar zanga-zangar yan jinin gwamnati a tunisia wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin zainal abidin bin ali a kasar kasashen yamma sun yi amfani da haka wajen tallafawa wasu masu adawa da gaddafi wajen shelanta tawaye da nufin kifar da shi wanda daga ƙarshe dai tare da taimakon kasashen turan waɗannan 'yan tawaye suka kashe gaddafi a garin sirt da ke macin ƙasar ta wanda kuma a nan ne mahaifarsa da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 194 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan oktoba shekara ta 1827 aka fara gwabza yaƙi a tsakanin mayakan daular usmaniya da kuma ƙasashen rasha faransa da birtaniya ɗaya ɓangaren yaƙin da ya fara bayan da waɗannan ƙasashe suka kaddamar da harare a kan manyan jiragen yaƙi na ruwa na daular usmaniya waɗanda suke a cikin ruwan navarone a arewacin tekun mediterranean domin taimaka ma ƙasar girka wadda daular usmaniya ke mame da ita wannan yana zuwa ne bayan borin da al'ummar kasar ta girka suka fara yi ne tun daga shekara ta 1821 domin neman 'yancin kansu daga mamayar daular usmaniya karkashin turkawa wanda hakan ya sa kasashen turai suka miƙe domin taimaka ma ƙasar girka da ta fita daga karkashin dolar usmaniya an rusa manyan jiragen ruwa na yaƙi mallakin dolar usmaniya guda 60 a arewacin tekun mediterranean kamar da kuma a wannan yaƙi an kashe sojojin dolar usmaniya fiye da dubu shida da ƙarshe dai alatilas daular usmaniya ta yarda ta sha kayi inda ta amince aka rattaba hannu a kan yarjejeniya a cikin shekara ta 1829 wadda ta baiwa girka cikakken 'yancin kanta jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV, jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Maha sauraro Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. kungiyar taliban ta ce ta taɓarɓarewar tsaro a ƙasar afghanistan ba zai amfanar da kowa ba a ƙasar syria adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin ta'addancin da aka kai yau a birnin damascus ya ƙaru zuwa mutane 27 a najeriya kuwa an gudanar da zanga-zangar tanawa da NSAS a wasu manyan biranen ƙasar tunzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke tawagar kungiyar taliban a taron birnin moscow na kasar rasha ta ce taɓarɓarewar tsaro da zaman lafiya a kasar afghanistan ba zai amfanar da kowa ba kuma gwamnatin da suka kafa tana wakiltar dukkanin bangaren kasar afghanistan ne bukatashin ministan harkokin waje na sabuwar gwamnatin da taliban ta kafa a kasar afghanistan din amir khan mutaki a yan taron manema labarai da tawagar ta taliban ta gudanar a yau a birnin moscow ya da cewa kasashen da suka shiga tattaunawar sun tabbatar da goyon bayansu ga afghanistan kuma sun yi alkawalin bayar da taimako na jin kai mataki ya yi kira ga amurka da ta saki kudade da kaddarori na kasar afghanistan waɗanda ta rike yana mai nuni da cewa waɗannan kudade mallakar mutanen kasar afghanistan ne kuma sabuwar gwamnatin afghanistan ɗin tana buƙatar kudaden domin biyan albashi hakanan kuma ya yi nuni da cewa dukkanin mahalarta taron na birnin moscow sun bayyana imaninsu da cewa rashin tsaro da kwanciyar hankali a kasar afghanistan ba zai amfani kowace kasa ba balhasali ma hakan zai cutar da kasashen duniya ne masu zanga-zangar neman a kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda ke yi da aka yi wa lakabi da endsars sun fito a su biranen najeriya domin tana da cikar shekara guda da barkewar zanga-zanga wadda suka ce an yi amfani da karfi wajen murkushe ta duk da gargaɗin da rundunar 'yan sanda ta yi a jihar lagos cewa ba za ta amince da gudanar da irin wannan zanga-zanga ba amma masu zanga-zangar a yau laraba sun mame kofar karbar harajin ababen hawa ta liki domin gabatar da korafinsu akan zargin 'yan sanda da cin zarafi da kuma kisan gilla akan matasa da suka gudanar da wannan zanga-zanga a fara masu zanga-zangar dai suna yin amfani da motocinsu domin yin ihu da kuma nuna cewa suna neman ingantacciyar rayuwa a najeriya a enugu da birnin tarayyar najeriya abuja rahotanni sun ce masu zanga-zangar sun mame manyan tituna dauke da alluna daban-daban suna ta taken end sars da kuma kawo ƙarshen zaluncin 'yan sanda to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran rahotanni daga kasar siriya na cewa adadin waɗanda suka rasa rayukan su sakamakon harin ta'addanci wanda aka kai yau a birnin damascus ya karu zuwa mutane 27 kamfanin dalancin labaran kasar siriya ya ba da rahoton cewa an tayar da bama-bamai guda biyu a tsakiyar birnin damascus da sanyin safiyar yau laraba inda suka yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu a nan take a matsayin hari mafi muni wanda aka kai a babban birnin kasar a cikin shekaru hudu zuwa yanzu dai babu wani bangare wanda ya dauki alhakin kai wannan hari sai da kuma bayan wani dan lokaci da kai harin sojin gwamnatin kasar syria sun yi rugudan wuta akan wasu sansanoni na 'yan ta'adda wanda gwamnatin turkiya take marawa baya a cikin lardin idlib da ke kan iyakokin kasashen biyu waɗanda suke da hannu wajen kai wasu hare-hare makamantan wannan irin na ta'addanci a ƙasar ta siriya a lokutan baya kafofin yaɗa labaran ƙasar siriya dai sun ce an kai harin ta'addancin ne ta hanyar tayar da wasu bama a lokacin da wata motar bas wata take dauke da sojoji take wucewa a wata babbar gada a cikin birnin damascus a kusa da gidan adana kayan tarihi na ƙasa da ƙasa da ke tsakiyar birnin damascus daga bisani dai rahotanni sun tabbatar da cewa adadin waɗanda suka rasa rayukan nasu ya karu zuwa mutane 27 a gasar cin kofin zakarar nahiyar turai real madrid ta lallasa shakta ta ƙasar ukraine da cibiyar da nema wasan wanda aka buga a birnin kiev na ƙasar ta ukraine karim benzema ya ci kwallo ta biyar a wasan dan wasan donetsk ya ci gidansu kafin junior ya kara kwallaye biyu sai kuma red rodrigo ya ci kwallo ta hudu sai kuma benzema din ya cika kwallo ta biyar wata haɗaka tashi wasan shakta ba ta iya fanshewa ba da wannan sakamako da real madrid ta ci gaba da zama ta biyu a rukuni na hudu da maki shida a gasar cin kofin zakarin nahiyar turan to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a yau shirin zai yada zango a jamhuriyar Nijar inda kasar ta cima wasu yarjeniyoyi da kasar Pakistan da suka hada da zuba jari a fannoni da dama. ciki har da taimakawa masu ƙananan sana'o'i ta yadda za su bunƙasa masana'antunsu matakin da tuni wasu masu ƙananan sana'o'i suka yi maraba da shi da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to a jamhuriyar Nijar a ranar 16 ga watan Satumban da ya gabata ne kasar ta jagoranci wani taron zuba jari na kasar Pakistan taron wanda shine irin sa na farko ya shafi bunƙasa fannoni da dama na ci gaban tattalin arziki da al'umma musamman a ɓangaren ilimi kiwon lafiya tsaro da kuma kasuwanci dama dai Pakistan ta shafe tsawon lokaci da take tallafawa jamhuriyar Nijar da kayan abinci da kuma magunguna ƙasashen biyu waɗanda dukkaninsu musulmi ne suna da haɗaɗɗiyar hulɗa a tsakaninsu a fannin ƙasa da ƙasa ƙasashen biyu duka mambobi ne na ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa taron zuba jarin na pakistan a niger da aka shafe kwanaki uku ana yi ya haɗa tawagar masu zuba jari daga ƙasar pakistan ana kuma fatan zai buɗe wani babi inda nijar za ta zama wata hanya ta shigar da hajojin pakistan a nahiyar afirka musamman a yammaci ya kunshi bangarorin zuba jari a masana'antun sarrafa kayan abinci da kiwon lafiya da kuma samarwa da matasa aikin yi a cewar firaministan nijar ahmadu muhammadu yayin buɗe taron bunƙasa tattalin arzikin nijar na ɗaya daga cikin alkawuran da shugaban ƙasar bazum muhammad ya sanya a gaba kuma hakan a cewarsa zai samu ta irin wannan hanya ta zuba jari da tallafi na kasashen waje nijar allah ya hore mata albarkatu masu tarin yawa wanda suke buƙatar sanya hannun jari na kasashen ƙetare kama daga harkokin noma da kiwo da sarrafa magunguna da makamashi haƙo ma'adinai da man fetur da dai sauransu taron zuba jarin na ƙasar pakistan a nijar yayinsa an gayyaci masu ƙananan sana'o'i da masana'antu da zumar tattaunawa da su ta yadda za a taimaka masu bunƙasa sana'o'insu wakiliyarmu a yamai na na zainabu amadu ta tattauna da hajiya hadiza wata mai rajin sarrafa kayan gona na cikin gida a ƙasar ta nijar ta kuma tambaye ta kan yadda su masu ƙananan sana'o'i suka ji da wannan taron zuba jarin na pakistan a ƙasar ta nijar da kuma yadda tattaunawarsu ta kasance lalle wannan taro sun gayyace mu mu taho mu kawo irin kayayyakin da muke sarrafa don sun kiri sun yi kira cikin dukkan da ya samu a cikin yanar gizo ya tafi ya yi inscription ya tafi ya kai kayan shi mm-hmm. to wannan abu ne mai kyawu saboda mutane sun kai sosai kayan da suke sun gwada mm-hmm. yanzu muna jiran sakamako kamar ga yadda suka yi alkawali za su kama ma masu sana'antu irin wannan kenan muna jira ta bangaren gwamnati ubangiji Allah ya sa abin in ya zo kuma a yi da mu kuna ganin za ku ci moriyar abin eh, insha Allah in dai gwamnati ya sa hannun shi yadda ya kamata kuma sun yi tsari yadda ya kamata za mu ci moriyar al'amarin tunda shi dai taimako taimako ne kuma duk lokacin da taimako ya zo ya kamata a kai shi inda ya kamata za mu so mu ji kowane taimako kawo yanzu kuke samu na gwamnati a dangane da wannan tsari naku na sarrafe-sarrafen kayan gona wanda al'umma ke alfahari da shi a Nijar. Mm, lalle gwamnati yana taimaka mana saboda suna ba mu ƙarin ilimi ana kiran mu lokaci zuwa lokaci a shambar de commerce ana ba mu formation horo na yadda za mu ci gaba da kasuwancinmu sannan kamar ana taro iri-iri manya-manyan taro hakan ga suna kiran kungiyoyi na irin wannan masu irin wannan aiki namu suna zuwa suna gwada kayayyaki ga bakin da suka so kenan kuma a wani lokaci akwai ta fuskar gwamnati akwai proje-proje da suke kama mata da kayayyakin aiki wanda zai sa su yi da zai sa su yi sarrafawa mai yawa a cikin dan lokaci kaɗan kaya da za su taimaka musu bisa ga aikinsu. Bunkasa sana'o'in cikin gida lamari ne da ke da matukar tasiri ga wata ƙasa kamar da hajiya hadiza ta shaida wakiliyar tamu nana zainabu ahmadu eh, to abin da muke sarrafawa da abin da ya shahi hatsi wake dawa shinkafa namu na nan nijar duka abin da ya shahi mu na nan nijar da ake umarnin gona sannan kuma da wani kayan itace namu na jiya muna sarrafa su saboda kama mu shanya su mu sarrafa su su bushe a sa cikin ledodi ko cikin eh, kwalabe a adana yadda ko lokacin su ya huce ma za a same su wani miyar goro wani miyar kuka da kayan yazuzzuka kala-kala duka da wani abin da ya shafi yan itace kayan marmari duka muna sarrafawa sai a gyara su a aje mai so ya ci a yanzu kuma mai so zai saya aje kuma masu suma da za su kai wata ƙasa ma abinda ba za ka iya ɗauka danyen shi ka tai da shi ba kenan za ka samu ga yana an gyara shi an sarrafa shi a bushe za ka ɗauka ka kai da shi lokacin na ka tashi unwani sai ka ɗauka kai unwanin ka har shekara guda bai lalacewa. yanzu su wannan kayayyaki da kuke sarrafawa kamfanin ki na eh, komi lokal kamar komi na gida ne kuna samun eh, masu shiga da fici suna sai suna amfani da shi ka akwai mutane da yawa abubuwa ne wanda ake so sosai saboda yanzu mutane kansu ya waye kowa yanzu yana buƙatar ya ci abincin gida saboda an lura cewa da abincin gida abinci ne mai kyau abinci ne mai sanadari sosai cikin eh, yana ƙara lahiyar jiki tunda ba abubuwa ba ne wanda aka sanya musu wasu ƙwayoyin da za su kawo matsala ga lahiyar ɗan adam kenan kowa yanzu hankalin shi ya kawo da a ci abincin gida abincin gida shine irin wanga abinci da muke sarrafawa da ya zamanto abu ne eh, natural ake ce natural mai gina jiki kuma mai ƙara lahiya eh, wanda baya da wasu kwayoyin da za su kawo wata matsala zuwa gaba abu ne in ka ci shi ka ci halak kuma ka ci lahiya in wanga irin wanga sana'a ta bunƙasa cikin ƙasa to ba za a yi yunwa cikin ƙasan ba za a tattala arzikin ƙasa yadda za ya hana mu mu dinga ɗauko wasu abinciccika da muke ɗaukowa daga ƙasashen waje mhm. ya kamata mu yi kishin zici gwamnati ta kama mana sosai wanga aikin ya bunƙasa kowa zai ci abincin ƙasanmu kenan ba mu da buƙatar mu ɗauko wani abinci sai mu ishi kanmu abincin mu ya ishe mu mu ishi kanmu tunda in ana sayan abincin mu na ƙasa to za a noma kuma da yawa in za a noma da yawa kenan arzikin ƙasa ne yana zama cikin ƙasa to sannan zuwa ga 'yan ƙasa su kuma ya kamata su ma su yi kishin ƙasarsu su yi kishin ƙasarsu yau in na ɗauka akalla kuskus da ake daukowa daga kasashen waje ake kawowa muna da ita nan ga muna da shinkawa muna da hatsi muna da dawa muna da dawa gona duka ana kuskus da shi mm. kuma kuskuskin nan nasan aka yi shi ba yiwuwa ne ma ka kwatanta shi ka kamanta shi da kuskuskin da ake kawowa mm-hmm. to kenan ya kamata a dinga unhwani da wanga kuskus namu na cikin ƙasa wanda yake da kyau mm. yake da unhwani kuma yake gina jiki da a dinga kawo kayayyaki daga can ƙasa a kasashen mu wani sa'in in an yi baki ko ana zauwa cikin kamfanonin ku domin ɗaukan kayan da za a tarbe su da su ko a yi musu sarrafa musu abinci haka to lai wannan dai ba dai ban taba ji ba kuma wannan ma abu ne wanda ya kamata a yi saboda a gwada kayayyakin mu irin abincin mu da muke yi mhm. kenan ya kamata yau ba ko baƙi kaɗai ba a nan gama ni kullun kira na a nan gama ya kamata cikin ƙasa mu ci muna da likitoci gidajen likita muna da gidajen kaso mhm. muna da lakkwaloli wurin karatun yara duk inda ake abinci na yawa mm. ya kamata a ce ana gamawa da wanga abincin namu na gida da a dinga cin kullun shinkawa yar turai mm. da wasu sauran abinci duka na turai da ake kato ya kamata a dinga gama da abincinmu na gida mm-hmm. ana gwada ma kowa gaya irin abincin da ake sarrafa cikin kasanmu kuma abu ne da zai sa yara su samu aiki mata su samu mhm. incin kansu mhm. mata masu sarrafa su samu incin kansu yara samari da 'yan mata su samu aiki mhm. sannan kuma arzikin ƙasa ya bunƙasa. To masu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma wata haɗuwa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin wakilarmu a mai na Zainabu amadu da ta taimaka da wannan hirar nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne na Radio Hausa VOH da ke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. Malami na farko bismillah. assalamu alaikum bh muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram zan yi tsokaci a dangance da matsalar tsaro da take faruwa tsakanin iyakarmu da burkina faso da mali a gaskiya abin tunzira ne kuma abin tur da allah wade ne kuma muna kira da gwamnati nan da take ikirarin tana so ta kawo jami'an tsaro ta sa a duka irin wannan wuri to da allah ta kara mai da niyyar da ɗaukaka jami'anta domin su samu ƙarin gwiwar yin aiki kuma da kayan aiki domin yau soje idan babu kayan aiki ko gaskiya akwai matsala kenan ko yana da kyau gwamnatin nan da take kirarin kawo tsaro a kasan nan tamu ta Nijar da ma kewaye to muna ƙara mata ƙarfin gwiwa kuma ta ƙara ƙarfin gwiwa na kanta Allah ka kamu zaman lahiya a yankunan namu na gode ku tashi lafiya magana isu ne ma'aikatai da magaram ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo BOS hausa mai magana habiba wa ila da kita daga kwarnaka jihar maradi a jamhuriyar nijar to a yau dai za mu yi tsokaci ne akan makwabciyar ƙasata wato najeriya akan zaɓuɓɓukan da aka yi a na fidda gani a cikin e, ƙasa baki ɗaya ta najeriya e, mu muna ganin wannan sakamako da ko alamu alamu ne wanda suke nuna wannan tsari ba zai haifar da ɗa mai ido ba ganin cewa dukkanin shugabannin ko kuma kigaggigan 'yan jam'iyyun ba sa so a yi abu bisa tafarki na adalci ko kuma ba sa son a yi abin da ya kamata shi ne yake kawo saɓani eh, mafi aksari a dukkanin lokutan da aka ce za a gabatar da zaɓuɓɓuka musamman irin na fidda gwani da kuma zaɓuɓɓukan ma gadan-gadan gabaki ɗaya fatan da muke jama'a su sani cewa shi fa duk wanda Allah ya zaɓa ya kasance shugaba ana so ko ba a so sai ya zama eh, don haka gara su bari a yi aiki da tafarki na demokradiyya domin samun ci gaba da kuma zaman lafiya a ƙasashenmu na Afrika dan ma dunia baki dia. Assalamualaikum. Ini magana sahabibah ila dikita daga jahar maradi jamburian dia. Sang patah ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio ta Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso. Bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan Radio ta Hausa da masu sauraron su ga baki daya a fadin duniya. Yau ina son ku bani dama in nuna farin ciki na game da shigo wannan wata mai albarka watan Maulidi wanda fata ne mai albarka wanda aka haifi fiye fiyayyen halitta Annabi alaihi salamu wa ali baiti a tsaye bi na muna isar da wato godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da farin cikin mu ga al'ummar musulmi na zagayo wannan wata mai albarka da wannan muke taya dukkanin al'ummar musulmi wato murnan zagayo wannan wata mai albarka Allah ubangiji muna ta wasuli da wannan wata mai albarka Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya yaye muna dukkan damuwa Allah ya ba da nasara a al'ummar musulmi gabaki daya ko ina suke a faɗin duniya daga ƙarshe nake ke cewa radio BOS House ko huta lafiya mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke Jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryar Musulunci da Iran barkan ku da haka ya aiki mai magana ya haye sa'idu daga nan garin Bande gundumar magarya jihar da magaram a ƙasar Nijar. Doni fata na nan shine cigaba da aka samu na buɗe masallatayya manyan masallatai na duniya ma'ana manyan masallatai wanda suke Saudi arabiya masallatai wanda suke kamar na maka da Madina tuna da wasu dokoki da shak sidas ya yi magana kan cewa a janye to gaskiya ba karamin jin daɗi muka yi ba mu mu bisa dukkan al'amuranmu allah ubangiji ya ɗaukaka musulunci ga musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh ta heran murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance da wannan dama da za ku bani zai daukaci dangance da wanga eh, rage ruwan famfo ma'ana rage kudin ruwan famfo wanda ake cika jarka a dala biyar ta dawo dala uku to hakikan gwamnati ta jan kokari kuma muna addu'a yanda aka yi haka kuma duk kayan masarufi muna so ya kasance kamar yadda aka sa wannan doka ta rage kudin ruwa a nan jamhuriyar Nijar to kasance ka masarufi ma ma an duk sau da kafa an ajiye mai iyaka farahi kuma yan Allah muna so ita gwamnati ta kira 'yan kasuwa su zauna kowanne a san an rage musu kayan da za su shigo da shi domin su kawo kasa talakawa a ba su rage mai rahusa domin ta haka za a gane cewa yi eh, wannan abu ya daidai kuma muna ta addu'a Allah wanda ya kawo ci gaba mai alfani har zuwa gaba kuma Allah taimaki shugabanninmu na Afirka na gode rediyo eh, ta Haram Muri Musulunci ce suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura sai an jima muna tare. Assalamu alaikum biyoyice Hausa kuna magana ne da Sani Bulacha karce kuren daga daga jamhuriyar Nijar nan da magaram. Zan yi magana akan abin da ke faruwa kamar daga nan yawan kudade da ake biya na kan bakin hanya. Gaskiya gwamnati ya kamata a ce ta dauki mataki akan shi saboda kowane get in kaje sai ka bada kuɗi kowane get in kaje sai ka bada kuɗi talaka yanzu ba kuɗi gare shi ba. Kenan ya kamata gwamnati ta waiwaye baya ta diba a halin da ake ciki na yanzu kenan wannan abin da Allah dan soke shi da Allah ko talaka sa samu sauki da Allah. Kuna magana magana da Mamman Sani Bulacha karce kuren daga daga jamhuriyar Nijar daga nan jihar da magaram. To salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. assalamu alaikum gidan radio BOH Hausa jamhuriyar musulunci Iran goyi da furezi zakin wata a karti Umar dan Magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku zan so magana ta bisa harkar ɗiyan kasuwa to da Allah da annabi abu na farko ɗiyan kasuwa su kawo adalci su sa bisa su saka sauki su sa gaskiya abubuwa yanzu duka sun kawo sauki ga komi da komi amma ko da yaushe abu na da tsada wani abu ya faɗi wani abu ya tashi mu komi so muke a daidaita komi yadda kasuwanci yake ta yi a da muna jin daɗin shi komi da sauki muke sai shi muna harkokin mu kuma muna samun hankali to mun fi a daidaita kan komi duka duniya ga da kai ta komi adalci ka kawo duniya ta samun ci gaba cikin duniya rashin adalci shi ka kawo duniya tana kaudawa babu ci gaba babu amfanin komi to mu abin da muka yi so komi na duniya wagga da su tamu gaba daya duka muna son komi aka adalci da sulhu a sa komi a kawo inganci da musulmincin da ya ci a sa a daidaita komi abin da aka yi an dai ana yin komi daidai na ta yadda ake san su wallahi talaka sun huta da wahala kuma sun ji daɗin komi kuma sun taimaka musu da addu'a kuma an samu ci gaba kuma an samu amfani. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na kwasan Talbot George Patescum. Ina so ne amfani da wannan dama, mu godiya da jinjina ga gwamnan jihar yobe a ƙarƙashin jagorancin mai girma commissioner higher education wato farfesa mohamed minkaila da aka farfado da harkar ilimin gaba da sakandare a jihar yobe wannan gwamna ba abin da za mu ce masa sai godiya da san barka a wakilcin mai girma kwamishina eh, honorable farfesa mohammed munkaila an kawo ci gaba da tsare-tsare wannan gwamna muna masa addu'a da fatan alheri allah taimake shi kuma allah ba shi nasara akan kargan loki daga mai sauraron ku hassan talba george fataskum daga arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyowace Hausa sunana Abdulaziz Prezi. Ina farin ciki da wanga sabon wata da ya kama na maulidin yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam sai in taya musulmi murna wanga sake ganin shekara ta maulidi sai mai fata Allah sa a yi ta lahiya a kare lahiya mai magana abdulaziz kurezi daga dama damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya biyu ya ci hausa To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan Barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Standard Stan ko kuma kisoshin salihan bayi na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kammala kisar annabi suleiman dan annabi dawuda alaihi salam da yarda allah a yau za mu shiga wata sabuwar kissa ta annabi ayyuba alaihi salam wanda allah ta'ala ya jarabe shi da jarabawoyi masu yawa ya yi haƙuri har zuwa ƙarshen jarabawar sai allah ta'ala ya ba shi lafiya ya kuma mayar masa da abubuwan duniya da ya rasa bayan ya fara jaraba shi don tsananin haƙurin annabi ayub a.s. allah ta'ala ya wanzar da kissar haƙurinsa a cikin alƙur'ani mai girma ya mai da ita tunatarwa ga manzansa sallallahu alaihi sallam da sauran al'ummar musulmi har duniya ta naɗe alkur'ani mai girma ya ambaci girman haƙurin da annabi ayyuba alaihi salam ya yi amma ya buƙaci manzansa sallallahu alaihi sallam da kuma sauran musulmi su yi haƙuri kamar yadda annabi ayyuba alaihi salam ya yi amma bai bayyana yadda jarabawar ta kasance ba allah ta'ala yana cewa kuma aka ambaci bawanmu ayyuba a lokacin da ya kirayi ubangijinsa ya ce 'Lallai ni shaitan ya shafe ni da wahala da wata azaba cikin suratu sa'ad ta 41 amma a cikin hadisi an tambayi imam jafar dan muhammad sadiq alaihi salam dangane da jarabawan da allah ta'ala ya yi wa annabi ayyub alaihi salam da kuma dalilin jarabawan mai yiwa mai tamban yana son jin ko annabi ayyub alaihi salam ya aikata wani laifi ne saboda shi Allah ta'ala ya ɗora masa musibu masu tsanani masu tarin yawa kamar haka ma sai imam sadiq salam ya amsa masa da cewa don nimomin da Allah ta'ala ya yi masa a duniya sannan ya gode masa shi yasa ya shiga cikin jarabawan ya kasance a wancan zamanin ba a hana iblis zuwa al'arshi ba a lokacin da ya hau ya ga irin yawan godiyan da annabi ayyub salam ya yi sai hasada ta shige shi sai ya ce ya ubangiji lalle ayyuba bai gode maka ba sai don ni'imar da kai masa na abin duniya da ka hana shi duniyar da ka bashi da bai yi wata godiya ba ko kaɗan ka bani iko kan dukiyarsa don in tabbatar maka kan cewa bai gode maka ba ko da sau guda ɗaya. Sai Allah ta'ala ya ce, Na sallaɗa ka kan duniyarsa da ‘ya'yansa, ya ce sai ya sauka bai rage wani abu na dukiya ba sai da ya halaka su. sai annabi ayuba salam ya ƙara godewa allah ta'ala sai ya ce to ka bani iko da gonakinsa ya ubangiji na baka iko da su ya zo tare da shiɗanunsa suka hura a kansu duk suka kone annabi ayyubu salam ya ƙara godiya da hamdala ga allah ta'ala ya ce ka bani iko kan tumakinsa ya ba shi iko sai ya halaka su gaba ɗaya sai annabi ayyubu salam ya ƙara godewa allah ta'ala yana hamdala sai ya ce ka bani iko da jikinsa ya ubangiji sai ya bashi iko da jikinsa in banda hankali da kuma zuciyarsa sai iblis ya hura cikin jikinsa sai ya zama ƙurci guda daga kansa har zuwa kafarsa ya daɗe cikin wannan halin yana gode wa allah ta'ala yana masa hamdala yana cikin wannan halin ne wata tawaga daga cikin malaman bani isra'ila wato mutanensa ta ziyarce shi a inda yake jinya suka faƙanta masa rai har ya roƙi allah ta'ala ya sauwaƙa masa a halin da yake ciki malaman sun ce masa ya ayyuba da za ka faɗa mana laifin da ka yi wa allah ta'ala ya ɗora maka wannan bala'in don idan mu mun tambaye shi yana iya halaka mu mu a ganinmu wannan bala'in da ya sauko maka saboda wani laifi ne da ka aikata amma kana ɓoye mana shi don ba mu taɓa ganin wanda bala'i ya saukan masa irin naka ba sai annabi ayyub salam ya amsa musu da cewa na rantse da girman ubangiji na ban aikata wani laifi ba kuma ban taɓa cin abinci ba face tare da ni akwai wani maraya ko mai rauni yana ci tare da ni an ce a duk tsawon jarabawan da Allah ta'ala ya yi wa annabi ayyub salam abinda wa'annan malamai suka yi masa shi ya fi masa zafi masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin namu na ƙarshe shirin nan na shiryar Alƙur'ani mai girma. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين To jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiryar Alƙur'ani. Idan masu sauraro na tare da mu a cikin wannan shiri har yanzu muna nan ne a cikin suratu Sad wadda cikin yarda Allah muke ƙoƙari. wajen kawo muku kira'a da tarjama da kuma sharhin ayoyin da ke cikin wannan sura suratu sa'ad to a cikin shirin da ya gabata mun karkare bayani ne musamman da sharhi na ayoyin da ke wannan sura suratu har zuwa aya ta 61 to kuma mun ji yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya bujiro mana irin maganganu da ke faruwa tsakanin 'yan wuta da husuman da ke tsakaninsu a cikin wuta lokacin da suka ga junansu waɗanda suka ɓatar da waɗancan da waɗanda aka ɓatar suke ta jayayya da husuma a tsakaninsu su waɗanda aka ɓatar ɗin sun ga iyayen gijinsu waɗanda suka ɓatar da su a duniya suka dulmiya su cikin halaka suke roƙon Allah ta'ala ya ninka musu azaba akan azaba to wannan ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wannan wani abu ne tabbas wanda zai faru tsakanin yan wuta ɗin to a dai ci gaba da wannan bayani na yan wuta da suke wa junansu wannan maganganu da ke gudana a tsakaninsu a cikin wuta Shi ne ubangiji subhanahu ta'ala a wannan aya ta 62 a cikin wannan sura suratu sad ubangiji subhanahu ta'ala yake haifaito mana wanda za mu saurari kira'a daga ainihin aya ta 62 mu ji yadda abin yake gudana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Bismillah الله ما يرحم ما يجنك وقالوا ما سكوت مچی می یسانی با ما بنو مسمزاجی da muka kasance muna lissafa su cikin ashararai أتخذناهم سخريا أم ذا وجعلهم الأبصار شمن توكيس ليه أبا بني وبقى الدنيا ko kuwa idanuwanmu ne suka bauɗe daga hangonsu. Inna zalika la haqqun takhafu ahlin Babu shakka wannan jayayyar ta ‘yan wuta gaskiya ce. To a nan Ubangiji wa ta'ala abin da ya fara mana da shi shi ne. 'yan wuta sai suka ce maganganun da suke faɗa ga junansu kenan malana lana rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar ubangiji yake hakaito mana wannan magana me yasa ne mu dinnan wato a junansu su 'yan wuta suke wa junansu wannan magana ina wasu mutane wasu mazaje wasu jama'a wannan rijalan ɗin malaman tafsiri abinda suka fassara shine ai wato muminai a duniya waɗanda suke kallon su suke duban su suna ɗaukan a matsayin waɗansu a shirarai ne a sun so al'amari na duniya su waɗannan bayan su ne fanɗararru su ne ba sa bin Allah a duniya ɗin amma wani in sun ga muminai sai suna ɗaukan muminai ɗin a matsayin su ne a shirarai shine yanzu Allah ta'ala ke hakaito mana da wannan bayanin suna nuna wa kansu suna tambayan kansu ina kuma sauran waɗanda da a duniyan nan ne ne wasu jama'a da muke ɗaukan su cewa su a shirarai ne suna ina ne ne ya ba mu gansu a cikin wutan nan ba ga mu muna ƙonewa a ciki to Allah ta'ala a ci gaba sai yake cewa da mu yana hakaito mana maganan waɗannan yan wuta suna mamaki attakhaznahum sakhiyan am zagat anhum al-absar shin a duniyan nan da muna ɗaukan su a matsayin ababen yi wa izgilanci mana musu izgilanci ashe duk abin da muke yi ba haka ba ne kuskure muka yi domin ku yanzu ga alama suna cikin aljanna fa kenan kaji a su kansu yan wutan suke ba wa kansu wannan amsa din da mu muna ɗaukan su ababen izgilanci muna musu duk abin da muke na muzantawa muna ƙasƙantar da su a duniya to ashe kuskure muka yi kenan domin ku ba ma ganin su a cikin wutan da muke ciki to lalle ko ko suna cikin aljanna ne ko kuma su ɗin nan dai suna tare da mu a wutan ne ganin su ne ne ba ma yi ne suna ina ne wato su so suke su ga waɗannan dai da suka kaskantar da su a duniya suka yi musu izgilancin nan ko kuma suna cewa lalle waɗannan in dai suna aljanna to lalle mun shiga cikin wani hali a shaida ma can izgilanci muka yi musu gashi Allah ya ɗaukaka su in ku suna tare da mu a cikin wutan nan to suna ina ya ba maganin su to wannan ubangiji subhanahu ta'ala duk magana ce yake haikaito mana na waɗannan yan wuta to ubangiji sai yana nuna mana cewa to waɗannan da suke yi irin waɗannan maganganu to lallai ba komai ba illa cikin wani hali na fagamniyan asaba da suka shiga ciki da kuma haƙiƙanin izgilancin da suke waɗannan mumine a duniya to yanzu da shi suna gani a shi muminan nan ne akan gaskiya a duniya din su su ne akan fandara shi yasa suke wannan magana suna nuna cewa su suna nan cikin aljanna ne ko kuma suna nan tare da mu a cikin wutan kurin idan mu ne baya iya hangen su ba za mu iya gano su ba suna cikin wani fahani na fagamniya to wannan abin da suke faɗa da junansu suke gaya wa junansu ubangiji subhanahu ta'ala sai ke cewa to wannan husuma wannan maganganu da muka hakaito muku wasu husuma ne da za ta faru a cikin wuta tsakanin 'yan wuta din a tsakaninsu da junansu kuma lallai sai sun yi wannan in ji Allah subhanahu ta'ala haqqun takhasumu ahlin nar wannan husuman da za su yi a tsakaninsu suna so su ga muminai din da suke wa izgilanci a duniya ba su gansu a wutan ba suna cikin irin wannan maganganu ubangiji ke cewa inna haza in wannan abu inna zalika lahaqqun haƙiƙa ne sai ya faru babu wani shakku a cikinsa tsakanin yan wuta sai sun yi wannan to wannan ba wani abu ba ke nunawa ba illa irin cikin fagamiyan da wanda duk kake wa izgilinci akan yana kan hakika yana bin gaskiya kana masa izgilinci kana tozarta shi kana kaskantar da shi a duniyan nan to lokacin da za a je kiyama kai nan ka riga ka ma bashi guri ka nuna ma kafiri ne shi ko ka ma nuna cewa shi fandararre ne ba ka tsaya ka yi ta haƙiƙi ba ka yi binciken me yake kai ba ka duba gaskiyar abin da yake kai ba aka kurin ka yanke masa hukunci ka kafirta wancan ka tsine wancan ka la'anci wancan haka kurin to kar mutum ya kasance ranar kiyama ya shiga cikin sahun irin waɗannan yan wutan shi ya je ya faɗa wutan ya zo yana ina waɗannan da da ya ɗauka ya jefa su shi da kansa a wuta a duniya ya ba su matsayi a duniya yana nuna cewa su ne ma wancan suke fadararru to gashi ba ubangiji yana hakaito mana waɗansu jama'a za su yi wannan magana daga 'yan wuta su yi husuma a tsakaninsu ina mutanen da a duniya muke ɗaukan su faɗararru, muke ɗaukan su waɗanda suka kauce muke ɗaukan su wanda ba kan gaskiya ba suna ina ne yaya ba sa tare da mu a cikin wuta wannan abu ya kamata tun anan mutum ya wa kansa wani abu na tuhuma ya gani shin yana wa kansa hukunci da kansa ko kuma yana hukunta waɗansu sa ne kada a je ranar kiyama kuma ido ya raina fata wal iyazu billah qul ba. gaskiya sai Allah ƙaharu shi kaɗai. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وبنجي سمي دكسي da abin da yake tsakaninsu mabawayi mai gafara. to bayan Allah ta'ala ya yi wannan bayani ya kai to mana wa'annan bayanai na waɗannan 'yan wutar da abubuwan da zai faru tsakaninsu da maganganun da za su yi tsakaninsu to sai ubangiji subhanahu ta'ala ya karkato zuwa ga manzansa muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullahum ya muhammad ka gaya musu ya kai annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya musu cewa ni dinnan ba ainihin wani ba ne dangane da ku illa wanda na zo kurin na tunatar da ku ranar kiyama abin da kurin na zo na kenan ba kowa ba ne dangane da ku illa wanda Allah ya tayar da ni na zo gurinku domin na tunatar da ku wani abu da ke gabanku na al'amura wanda yake na hakika shine ranar kiyama za ta zo wanda kuma ba abin da nake nema daga gare ku na dukiya ko na shugabanci sannan ni dinnan ina nusar da ku ne cewa fa babu abin bautawa da gaskiya illallah subhanahu wa ta'ala alwahidul kahar ubangiji shi kadai wanda ya buwayi komai da kowa shi kurin nake kiran ku da ku zo ku bauta masa shi kenan ba abin da Allah subhanahu wataala ya turo ne na yi ka gaya musu ya kai Muhammadu gaya wa duk duniya wannan magana to ubangiji subhanahu wataala abin da yake nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan sako ne daga shi ubangiji subhanahu wataala to anan sai manzo ya ci gaba da yi mana bayanin wane ne wannan ubangijin sai manzo ya ci gaba da cewa shi ubangijin nan fa shine mai tafi da mulkin samai da ƙasa baki ɗaya da kuma duk abin da yake tsakanin sama da ƙasa ɗin nan shine wanda yake tafi da mulkin sammai baki ɗaya da ƙasa da abin da ke tsakanin su mabuwayi wanda babu wani abu da zai galabce shi a cikin duk abubuwan da yake so ya aiwatar na irada ɗinsa subhanahu wata'ala shine kuma algafar lidhunub na dukkan wani zunubai shine mai gafata zunubai na wanda yake so daga bayansa subhanahu wa ta'ala to shine rasulullah yake ta wannan bayani tare da izinin ubangiji ya bayyana mana waye wannan ubangijin da yake kiran mu mu zo mu bauta masa subhanahu wa ta'ala to yana daga cikin shiriyar da za mu ɗauka dangane da waɗannan ayoyi da muka saurara a yau cewa ashe kenan su kafirai a duk inda suke da dukkan ɗagawan da suka yi da dukkan wasu al'amura da suka a duniya za su yi nadama a lokacin da suka samu kansu a cikin wuta saboda haka kenan shiryan da za mu ɗauka shine waɗannan 'yan wutar da suka samu kansu a cikin nama ga irin husuma ce ma ta zo a tsakaninsu waɗannan suna inkarin wannan waɗannan suna inkarin wannan a shekinan duk waɗanda suka taru akan bata lokaci zai zo za su zo su yi husuma tsakaninsu wannan yana daga cikin abin da za mu fahimta ko da kwada da farko suna cikin jin daɗin wannan abu da suka taru a kai na bata ɗin to wani lokaci zai zo su shiga cikin nadama kamar inda waɗannan 'yan wuta suka shiga cikin nadama suke kuma zargin junansu suna tuhumar junansu shari'a ta gaba za mu ɗauka shine ashe duk waɗanda suke yin izgilanci wa wasu muminai ko waɗanda suke hanya gaskiya suke nuna musu izgilanci suna nuna musu cewa su ba su ne hakikanin mutanen gaskiya ba suna yi musu wani abu na izgilanci to su ɗin ma lokaci zai zo Allah subhanahu ta'ala zai saka musu zai nuna hakikanin ashe su akan gaskiya suke waɗancan ne akan bata saboda haka kenan shi ma ana nuna cewa ya kamata muminai in wani ya nemi su izgilanci waɗansu su nemi su izgilanci suna kaskantar da su su yi haƙuri domin waɗannan masu izgilancin lokaci zai zo za su zama a cikin wani hali na fagamniya za su zo su yi nadama za su zo kuma su raina kawo kansu to wannan duk suna daga cikin shiriyar da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara shirya ta gaba da za mu ɗauka daga waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa ashe annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abin da ya zo mana da shi illa wani abu na wa'azi wa'azin nan kuma dangane da al'amura ne na kiyama da abubuwan da za su kasance a kai ba ya zo ne don neman shugabanci ba ba kuma ya zo ne domin ya allantu a kan al'umma ba a ubangiji ne ya aiko shi domin ya isar da wannan sako to in ku haka ne to ashe wani abu wanda yake na izina a nan shine duk waɗanda suke bin manzon nan musamman malamai waɗanda suke bin tafarkinsa suke cewa na hannu warasatul anbiya mu maganin annabawa ne to ya kamata su san cewa annabin Allah ya zo ne ya tsamo mutane daga halaka ya shiryar da su bai kafirta ba bai zagi ba bai la'ana ba bai ainihin kyamaci waɗansu al'umma daga bayan Allah ba abin da ya yi shine ya yi ƙoƙari ya kirawo jama'a zuwa ga tabarkin Allah shi yasa a kowane lokaci ummati ummati ummati al'ummarsa kurin domin tsamo su daga cikin ainihin halaka shi sa Allah yake gaya masa a cikin wannan ainihin ayoyi da muka saurara cewa ka gaya wa musu ya kai muhammadu kai ka zo musu ne domin ka wa'azantar da su ka kuma tunatar da su ranar kiyama ba ka zo ne domin neman dukiya ko kuma neman shugabanci ba to wannan wani abu ne wanda yake ya kamata mu ɗauke shi a matsayin shari'a da ke cikin wannan ainihin littafi mai tsarki kuma ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wata shari'a da zamu ɗauka za mu iya bujiro da ita shine manzo yake nuna wane ne Allah din nan ya ɗaukaka al'amuransa shine wanda yake tafi da al'amuran samai da ƙasa shine mabuwayi shine wanda ya galabci komai da kowa wannan ubangiji shine wanda yake gafarta zunubai na kowa da kowa na daga cikin bayinsa to ubangijin nan da yake wannan wato wani shirya da zamu ɗauka shine mu dinga ɗaukaka ubangiji muna halarto da irin waɗannan ayyuka da yake yi irin wannan siffofi na Allah ta'ala su ne za su mamu dumanina su ne za su mamu kwanciyar hankali su ne za su samu mu mun yi kusance shi subhanahu wa ta'ala duk wannan yana daga cikin ainihin shirya da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to da fatan ubangiji subhanahu ta'ala zai ba mu albarkacin alkur'ani Allah ya tabbatar da mu akan binsa da kuma ɗaukan shirya daga cikinsa za mu tsaye da shirin a nan sai shiri na gaban Allah kai mu sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To masu sauraro ina kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da safe idan an sake lalubomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.